fahimci wannan to kun ji yadda suka tsara za su yi wannan aikin nasu in sun kashe malaman da ke raddi gare su da waɗanda suka ce cikinsu suka yi sun yi ko to suka ce sai kuma su zo sai su fara ainihin operation na kifar da gwamnati sai suka ce strategically akwai wurare amma daga cikin wuraren akwai points na police station akwai kuma barikokin sojoji da makamantansu duk waɗannan su ne ainihin shirye-shiryensu